الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات مجيب الدعوات رفيع الدرجات وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات رافع السماوات ومنزل الآيات إلهنا وخالقنا ورازقنا وليس لنا رب سواك اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكان أعوذ بالله السميع الشيطان الرجيم الحمد لله الذي جعل في قواعد الصالحين والصلاة والسلام على خير المرسلين سيدنا ورسولنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاه إلى يوم الدين باب كراهية تعريف صلاة غيرها وشفاعة صلاة الصلاة باب كراهية الإمام الثاني عشر كراهية منزلتي في صلاة الصلاة كراهة والكراهة على تحريم كراهة ولا أقام حدثنا وذلكم حدثنا مثل بن القلب قال حدثنا له مكوع بن عبادة أتلي قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمر الجناية قال سمعت الله بن عبد الله يحدث يا يا يا يا رواية حديثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة ما قال الله كان يستنشي يقول معهم الحجارة يا تستنشي شيء ما صلى الله عليه وسلم كحكين جاهل رسول الله بعد الأباني yake wannan abin bai faru gaban shi ba saboda dan nuna Abdullahi mutumin Madina ne wannan kuma ana magana akan abin da ya faru maka ta zama mutunci a yaro don haka wannan hadisi musulmina da sahibi na sahabi mutum ya ga rufa tabbas ya hakika ya zo ya shaida wanda ya je gare shi gure shi kasance ya yi magana daga manzo sallallahu alaihi wasallama bayan faruwar abin ko kuma shi kasance wanda da cikin sahabbai wanda ya halarci wanda ke kashe ba shi labarin sa kana yankuru ma'amu al-hijara manzo Allah ya kasance shi na ɗaukar tura wasanta da Qurayshawa da Ka'baci ɗaya domin gina Ka'aba an gina Ka'aba da bayan aiki manzo sallallahu alaihi wasallam to an yi sabani akan shekarun manzo wannan lokaci wa alaihi idaru manzo Allah shan aure da zane shi فقال هو sai أمه wannan abbas wanda ya kasance an menena take mishi yamna a ya kai dan dan uwana law halalta idza ka faja alta alaman kibaika law halalta idza ka da kawo ridanin ka faja alka wata riwaya faja alka ku ka sanya shi alaman kibaika akan kafatin ne ka dunar hijara shi ma kariya daga jawar wasai sun kasance suna dukkan zuwa sunan gina kaba da su larabawa da al'ada su ba su ɗauka kayan da ɗari da gabara suka doka kamar da haka suna da cikin ɗabi'u akwai ƙabarin wanda ya cewa ke su tsara da kuma yawanci ɗauka kayan da kai ina aikin hausawa na amma man ke da dubunan ta haɗa su doka kayan ko kuma na sake kwai to sai sake suna ɗaukar ruwa ɗaya ga bayan su kamar ɗin su shi ma mamman shi na doka to dutse ga al'ada ɗin shi na da ganye sosai shi na cin jiki sai shi tabbas ne ka kyautan ɗan shi sai ya kai ɗan wana da kamar mu da madaurin da naka zanen gana ka da shi da kamar mu shi ta yaba shi ga madarka sai shi ma kariya daga ainihin ko gadduwar ta kai ma to shi ke nan ku tafi shawara ba Allah ku sai mai wuce shi wajen Allah ko alamar ke bai da sai sanya wannan wata bai lashi akan kafada da akan kafadin ne ne wanda kada maka shi ya alai sai manzo sallallahu alaihi wa sallam sai wannan kunya sai fa'idi وما رضي بعد ذلك ويانا صلى الله عليه وسلم ناتي ganin mutum sallallahu alaihi wa da aka ruwa an ce shi na inda halima wanda ya kasance ce mai rinnan ya kasance shi na munta sai da zane shi ya haka sai wani mutum an yi haka mai mari ko kuma kama sai wani mai shirga shirge shi sai ce kada ka bayan ka zama da da wata yawa ya hanci bai sake zama da jibi da wani lokaci to sai ma zama kai to dan haka ne wancan wanda ya faru da yake na yawo tsayin kwarai wannan ya faru na akan ainihin watan hana mai zama da ne amma wannan kuma zama da ne wajen aiki na al'ada ne su larabawa sun kasance in suna aiki babu kullum zamanin jahiliya suna yin zama da ne shi da aiki haka da babu ruwa ne to shi na wato sallallahu alaihi wasallam lokacin da shekara kusan goma sha biyar an nuna mana abin ya faru da shi da ma ya aiko shi don haka shi ke ta ga wannan dutse wanda ya kasance na al'ada ne ga al'ada su ana yaka to a shi ke nan ga don haka ce babu kalahiyyar ta abinci salari da wata riwaya wa gairi ha to wa gairi ha shi a tare da makasudin mu dan nan kaga ba wurin sallah bane to shi ke nan kaga in ya kasance inda ba wurin sallah ba an ta hana tsare shi da ina ga cikin sallah shi ne don haka shi ke nan kuma wannan hadisi shi na karanta da mu manzo sallallahu alaihi wasallam shi ya kasance kararre rena daga dukkanin wani abu da ya zama aini ko abu da kasance mai muni na gabanin shi kuma mutunci haka ma ba shi wa mutunci manzo sallallahu alaihi wasallam kararre rena duk wani abu da kasance bisa ga shi da muni da ya kasance kuma shi wannan hadisi wannan hadisi na karanta da mu cewa ashe kuma haramun na mutunci zama da cikin mutane sai iya kasance tana kai ka ɗai cikin gidan ka kuma kuma cikin yaucin ka kamar guda bayani suna ta akan zama da duk cikin yauci wannan shi bai da kuma saboda lalura ko kuma lokacin saduwa da iyali babu babu babu salati tilka kefi wasu tarawih da wasu bani wani qabali babu salati ba ka gane kan yin sallah tilka mi tare da zika wasu tarawih ko kuma a dan mutum shi sallah daga shi sai wando kawai wasu bani ko mutum shi sallah daga shi sai tuffa an ce tufan wa huwa ala hayati ya yi kama da wando illa annahu laysa lahu rijlayn sai shi ba da kafafu wa ta kawai kenan ana ce mishi dress wasu kuma suna ce mishi a abin da keto kuma ana ce mishi ga dambo don wasu ce ana yin yakin sifa ta ana yin fata in an kai shi da fata ga warki kenan ta ga shi kenan an kai shi a tufan shi na kasko warki kina ku kuma ga dambo kamar alal misali kamar alal misali wanda ya kasance zai bai kai ne ma a danganta zai ne ma godiyanka zai ne ta tare ne illa ta wani rufe ma da tara wanda ana ce mishi ba sannan kuma ana ce mishi ga dambo sannan kuma suna ce mishi kuro ji suna ne na in ka ce shi na to shi na ce babu salatu na ganisa bayan bayani akan yin sallah da shiga ita kadai wata rawi ko kuma wato wando wato ne ko ga lambo wata ne ko kuma wasan yin sallah da kaba doguwar jabba wadda ya kasance ta yi barbar girma ta yi a karama karama jabba ana ce masa barbar ita kuma na ana ce mata ko to alkabawu doguwa ce ta taho ta kawo har wajen gori ta wuce gwiwa ita aka ce maka babu an ce wanda ya fara sa su Suleiman alaihi salam shi ya fara ruwa da ita ruwa ne na zaɓuna nan da gaban su ana da lafiya da aka tsawai ba duka ban bude ki haka ta amma za a yi kamar da guda uku haka a daure tsakiya a daure sama a daure kasa to ana ce wata arka ba to manzo sallallahu alaihi wasallam ko kuma wata bayani akan hadisi duk waɗannan ana sallah حدثنا سليمان حدثنا عماد بن زيد عن ايوب وهو ابن ابي تميمه حتى يعني عن محمد هو ابن سيرين عن ابي هريره ابي هريره قال yace kama rajulun ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah na tsaye manzo Allah da cikin jama'a kama rajulun ila nabiyyi sai wani mutum ne yake zuwa inda manzo sallallahu alaihi wasallam fasa alahu an salati fi yadda bai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan sallah da cikin kuma guda shi ana sallah ko ba yi fa qala sai manzo Allah ce aw kullukum yadun ala kuwani kuna su da don ka ce kullukum yadun shi kuna kan sallah don haka tambaya akan sallah akan hukuncin sallah a ce ke na tare da sallah su hamu da abun da ke tsaye su haɓe su riga sun saba shi saboda mafi yawancin su haɓe duk ganin talakawa ne yi guda na kawai matsalami na shi a matsalami shi ne na mayaki a shi na aka ragawa a ɗaure yana da tsakanin kamar da kamar wannan abin abin da an bayyana kafin sahabbai ke nan sai maka sai manzo Allah ya ce awa kullukum yajid sabaini shin hanan kowane kuna da zane guda ne to shi na ce ni allah na رجل عمر da الخطاب sannan wani ku kuma da yake bai Umar da Allah ba to wannan abin ya faru a kan wata gaddama ko a kan wata jayayya wacce an kai tsakanin Ubay da Ka'ab da Abdullahi da wannan Abdullahi bin Mas'ud shi Ubay da abin shi yake akan cewa ana sallar duha guda shi kuma Abdullahi bin Mas'ud yake akan cewa ba a sallar duha guda shi wannan Ubay da Ka'ab shi shi abin da ku ce yin sallar duha guda ta inganta don haka ce an sallar su da يعني لا تكون فاترة حسابا وقال أبي إنما كان ذلك إنما كان ذلك وفي التاريخ التي wannan abin ya faru lokacin da ya kasance tuwaji ba su da yawa sannan na asibin to lokacin da ya faɗi wannan magana wanda jaya ta kai ga ainihin umarnin haɗa da shi kuma bari hudu ba lokacin da ya kome bari wajen hudu ba sai ya magana ya ɗauko magana a nan abin da ya fara tsakanin ubayu da sabi da abdullahi da masudin sai ce alƙawlu ma qala ubayy zance wanda kasance zance wanda kowa yake kai ne abin da ubayy ya faɗi ya sada da zane guda to ya sada ta Ya ce amma walan ya alu ne abu abdullahi na ne shi ko bai takaita ba ɗaya da yi tsalu bai takaita ba wajen ijtihadi ne don cewa inna ma ko zalika fi ta lakin wannan abin ya faru lokacin ne ba su da yawa a cikin da ta gashi? ya hango wata illa wata islam manzo Allah ya ana sallah da ne guda bai magana ba to ai sun ba da yawa to yanzu ka tsaya sun yawa to an ce mun sai mun ayi da komai bari sai ce idza wasa Allahu fa'awsi idza wasa Allahu idan Allah ya yarwata muku fa'awsi ku ku yarwata wa kawunan don haka shi ke nan yanzu an samu yarwa ya kamata a yarwata sai ce jama'a rajulun alaihi siyabahu mutum ya kamata ko kuma wajibi na ga kowane mai da sallah shi hada tumani shi shi kammala tuwaye shi take salajulun fi izalin wani daɗi salajulun fi izalin wani daɗi fi izalin wa kamisu fi izalin wa kabari fi sarawi da wani izalin fi sarawi da wa kamisu a ah, fi sarawi da wani daɗi fi sarawi da wa kamisu fi sarawi da wani daɗi fi kabari fi sarawi da wa kabari yace fi tubbanin في تبان وقبائل في تبان وقميص قال وأحسبكم قال في تبان ولسان kaga sai kuma da kawo sura guda takwas sura guda takwas ya tun fayar tara yace liya jama'a rajulun alaihi jama'a rajulun alaihi ta mutum yadda ya sallah ya kamata tun da Allah ya rawata mu da rawata wa kawunan mu sallah rajulun fi izarin wa lidari mutum shi sallah in ya sallah wato wannan ya kawo tiga ta labari amma shi abin da da wannan yace sallah rajulun fi idanin wani daɗi mutumin da ya sallah ya samu zane shi daura in ya daura zane sannan shi ya guda wannan ita asuwa ne ita asuwa ne in da masu aikin hajji ke in za ka sallah na magana a kan larabawa larabawa su suka samu duba sai magana da irin su yawa har kusan baya bayan nan baya bayan da larabawa ba samu yanzu na kun samu samu amma la ba ba da saboda mutum sallallahu alaihi wa sallam duk habai na mutum sallallahu alaihi wa sallam fahimta su ba a dawo su a kawai zaru don haka sai fara da abin da sun ka yawan kuma da kasance ita ce sifa wadda wani san malaliya gare su sai ce sallallahu alaihi fi izarin wani dahi mutum shi sallah daure da zane kuma shi yafa sai ce wa fi izarin wani sannan kuma shi sallah tare da riga in ya sa riga fi izarin shi daure zane in ya daure zane wa kanisa sannan kuma shi kawo da yake ta mashi yaba tace fi izarin wa fi izarin wa kabai sannan kuma mutum shi sallah in ya zo jan sallah shi daura izarin in ya daura zane sosai sosai ɗauru. sannan kuma shi sai shi kawo ababar shi ta wata ita an jibba wajen aka yafa yafawa sama wadda ta ce ana daura tsakiyar ta tace fi sarawila wa da sannan kuma bayan haka nan mutum shi sallah fi sarawila ki sanya wando kare da an fara da izaru yace ki tarawih da ki sanya wando wani da'in da mayaki sai ce wa ki da sunan kuma ki sanya wando wa qalilin ki sanya diga wa ki tarawih da sunan ki sanya wando sannan kuma mi wa qaba'in ko ki sanya kuma ba ne masu. ana ce wata ba ne wasu tabau wato dogon jabba sannan ce kuma fi dubbanin wa qaba'in fi dubbanin wa qaba'in shi sanya jabtu ko shi sanya kamfai ko shi sanya wanci wa qaba'in sannan kuma tashi sanya alaina fi bani wa qaba'in sannan shi yi jefa a baya shi ya ba sama sannan ce fi bani wa qaba'in sannan kuma ya sanya gyabtu in ya sanya gyabtu ya daura ku sai to domin da jiwa baya shi ke sa shi kawo kuma a yi su shi ya ba sama sannan ce wa an ina zuwa wannan a hasibu kauje na abu barera wa a hasibu sai abu barera shi wa a hasibu ina da son wannan ayat kuma a gani shi daga baya fi tubbalin walidai fi tubbalin walidai ki ɗauko ainihin gefto ko kuma ta ki ɗauko mukuru ko ki dauko wani ta in da ne wani yi zuwa baya sai shi kawo da dawo shi a sama har ce abin da sai kawo wannan daga baya ina sura da tara saboda shi ainihin durot ko kuma kan mai ba shi da dukkanin al'amura zai baka da tara in ya baka da tara in ka kuma ya hita ya ba nan da ta yi kuma da bi kuma shi ma bai barin ta tara don haka ga shi in ka ba wannan sura ta tara in ba an samu barin shi kai kurun da zaɓi da wani nan da abin da an gudun shi bayan zai bayyana shi ne al'aura da wanda sun faɗi tattara al'aura shi حدثنا آسم بن علي قال حدثنا ابن أبي زيد عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال تعالى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم wani mutum من الله صلى الله عليه وسلم wasallam ya ma ya rasu muhrim mina na wanda an fita hake ke sanyawa ni abdaitawa fa qala tace la yalbasul kamin da wanda an fita hake ba zai sanya diga ba wala tarawih ba zai sanya wando ba wala gurnusu ba zai sanya tabbo wanda an da kulla ba shi aka ce mal su tabbo wanda ya kasance shi na da kulla shi shi ne gurnus yace ba zai sanya wannan ba wala tawban masahu azabaran ba zai sanya tuwari wanda ya kasance da farani ya taɓa ba wala wasu ko kuma ta tuwaren wasu wanda ya kasance da farani ja ne wasu shi kuma ɗorawa ne tuwari wanda ya kasance turaren da farani ya taɓa za su ja kuma za su yi ƙarshe sannan kuma zai sanya tuwari wanda ya kasance kuma tuwaren wasu ya taɓa ba za su yi ƙarshe kuma za su yi ɗorawa ɗorawa ta ga ya sanya tuwari ke nan masu launi wajen harfi da hakiki wannan wajen harfi da hakiki da zai sanya waɗannan ba. Kamar yadda na alaini wanda bai samu takalma ba falle ga turkukai ya sanya hukka guda biyu falle ya kada kuma ya yanke hukkin nan hatta ya kuna a falle da ka'abai har su kasance aka ga idanun sauki ne wa an ati an alimin umar annan nabi sallallahu alaihi wasallam da zahu sannan kuma an yi riwaya daga nafi'u alimin umar daga abdullahi bin umar da da hujjaje riwaya ta nafi'u salimu an ibn umar wancan ɗan Abdullahi bin Umar na wani kuma wannan bawa ne na wancan Salimu an ibn Umar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kuma na ji wa ibn Umar annabi sallallahu alaihi wasallam na ji ul Maula ibn Umar Salimu ibn ibn Umar kashi hmm? wanga ina ne da su mu'allaki na eh mu'allaki na ai kafi wancan hadisi wanda mun wanda mun kiro wa da an Salimu annabi Umar shi a ina ne wanda kasance cikakke na ta yi da hadisi wanda kasance mu'allaki na ya ce wa an nafi an nemi umara an da nabi sallallahu alaihi wasallam lalla mutu ba wani zamani daidai wa gaiba da mukhadiya ba su da bambanci babu ma yi sauran al'awar babu mai bayan ajanda ake rugewa na al'aura حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابي سعيد الخدري انه قال ياتي da نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله يهني عن استعمال السماء daga kurman laji wa an ya hada fiya rajul fi sobin wahidan laysa ala farjihi min musayyib sannan kuma don Allah ya yi hani akan mutum shi zauna da tufa guda babu wani tufa daga shi ne shi zama da intibari abin da suke ba zama da intibari wanda ka zauna ka game ka tattarin da kan cikin ka sai ka samu zane sai ka talle cikin ka gaba ɗaya shi to wannan shi ake ba zama intibari yanzu wanda irin wannan zaman da zane guda babu don kai ciki ne babu wanda ciki ne ita ta yi wale to shi ne manzo Allah ya hana irin wannan zama ne kenan kaga manzo Allah ya hana turman lage sannan kuma ya hana mutum shi kasa da tuka guda babu kowanne zuwa karkashin shi حدثنا أبي بن عقبة قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأرج عن أبي هريرة قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم Allah الله عنه an bai a ta ne akan ciniki biyu an da limatu wal manzo Allah ya hane akan ciniki da tabi wata ciniki da larabawa bai ana ana irin wannan cinikin cikin duhun dare sai a zo ma da riga mai aiki kuma da bata da aiki a ce ka sha haka jiya a ka cikin duhu ke sha ka jiya a ka in ka sha ma shi ke na ciniki yi in ba ya tuba ya tuba ka bai suwa babu zafi gare babu zafi irin wannan ciniki wanda ba da haka ya ciniki na giwa za ka ɗauki tsakuwa a adadi guda kamar guda uku ce da ko riga kamar guda uku ce da ga aje ka jefa dole ce ka fada sama ya ciniki ke tsaya a kanka shi ma manzon Allah ya hana wannan saboda akwai gari ruɗi a ciki ne don haka manzon Allah bai ya hanya kan waɗannan wa an yake da sama'a sannan kuma manzon Allah ya hana mutum shi da gelage kurma wa an ya hata biya da jirgi so bin wahidi manzon Allah ya hana mutum shi yi su gulle da tufa guda babu wani abu ƙarƙashin tuwayin babu kwamfai babu da gajeren wanda babu dogon wani shi ma wannan kuma haram kuma wanda mallabi kamar ala misali irin wanda aka yi ba wallin ba ko a wallin ba wanda aka yi haka shi kuma da gaya hakan ga Allah ga ta ayawa nan duk wanda yin shi na to shi aka ce kuma ne sannan abin da za a kai mutum mallabi wani yau shi haka suka yi sai su ya bar shi gaba da ya rauni ki hannu wannan in wani abu ya samu na tsoro in ka kore shi sai sai ka bada ne kasa حدثنا إسحاق هو امرأة وإن قال حدثنا يقولون إبراهيم قال حدثنا ابن علي بن شهاد أنا شمش محمد بن عبد الله عن أمه لك باسم ابن شهاد قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن أوفي anna abu hurairah kala ce ba atani abu bakarin fi tilka hadith abu bakar ya aika ne ga nan da manzon Allah ya shigo shi ne sarkin haji ko kuma shi ne amirul haji akwai haji wanda manzon sallallahu alaihi wasallam da Abu shi ne amirul haji ga wannan haji da gare shi sannan manzon Allah ya shigo da to wannan haji da manzon Allah ya aika Abu Bakar ya aika shi da sako wanda za a yi matuƙa ne kasuwar duniya gaba wanda to shi na ce watan ba aka ne abubakar fi tilka alhajja abubakar ya aika cikin wannan hajji din fi mu'azzini ne cikin masu shaida yau mata haifar ya san ya a lokacin za mu da mina can mina Allah ya kuce ba adal ayi mushrikun bayan wannan shekara kada kowa da kafiri shi koma haji bakin bar an yanki duk gane da kashi tashi haji wa Allah ya dofa da bai ya sannan kuma duk wanda ya kasance da zai ta kashe tashi da wafi ga daki ne dai mutum ya zo shi ga amma shi ta shi wafi saboda mun yi bayani ga akai Abdullahi bin Abbas ya ta bane ta ta aya wuduzi ne take inda kullu masjidin mata sun kasance suna da wafi ga ɗakin, Allah da da yi hanyar ba da rawa da don haka sai wannan aya ta sabta wuduzi ne take inda kullu masjidin to shi da sa manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya ga saboda mutum shi ya riga ya kai an fara shafe dokoki sai aka ce da bana ba a hana ba kafirai hajji ba amma duk kafiri gasbana kashi taki bakin hajji tsaya bana Allah ya kunce ba da amince da wannan shekara an yi kafin shi ke da kuma wa Allah ya rufe zai koya sannan ma wanda wake su je su ko da mutum ne masu koyi da tarai ko kuma wasu kaɗe wajen jahiliya su maka su saki an yi su. Allah kuma ya zunta Abdulrahman sai kuma ya zunta Abdulrahman ya ce ثم سألنا أجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا سلم الله سيئك علي جاءك علي فأمره يقويش أن يؤذن ببراءة وأن يؤذن ببراءة وأن يؤذن ببراءة shi na cewa aya ta sauka wata tura ta sauka bara'atun min Allah wa rasulihi bara'atun min Allah wa rasulihi ya gaba ila alladhina ahadu min al-mushrikeena fa tihu fi al-arba'a wa alamu annakum ghayru mu'izillahi wa anna la mutul kafirin lokacin da wannan aya ta sauka sai manzo sallallahu alaihi wasallam ta ki aika aliyu saboda shi da farko ko kuma ta sanarwa ta farko ta goshe daga kayan da yake take yin haji sannan kuma kada kowa shi ko mai dawafi da tsir bakin sanarwa ta farko kenan bakin shi ta farko ke shi umarni na farko to sai gashi kuma an samu ma gaba ɗaya har na wata tsakanin musulmai da kafare kuma Allah ya yi to ga al'adar larabawa in ka kulla amana da mutum in kana son ka ce amana ta bude ruwa ta amana ta an hakula ta dakatar da wada tsakanin manzo sallallahu alaihi wa sallam fara quraishi to da wannan amana ta warware sai ya kasance manzo ta ba ta shigo da kai ne to amana ta tsakanin da kuna warware ta saboda Allah ya warware ta yanzu ku shirya wada tsakanin da kuma amana yadda ma an dakatar da wada a lokaci to lokacin da aka yi ba ya riga ya yi manzo sallallahu alaihi wasallam gashi Allah ya ke kenan yanzu magana tsakanin shi tsakanin mutumai da kafirai ya yanke bara'atun min Allah wa rasulihi ila dina a min mushrikina wannan barrashi da take Allah ya manzo Allah ila a atun min mushrikina akan waɗannan kun kula amana da zaka da faɗa tsakanin ku da su to yau na wani wannan amana ta yanke shi har shi ne manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya aika ibn Abi Talib wanda ya kasance shi ne ahlul baiti saboda idan ka kula amana da kun in ba ka iya ishe ta ko kuma in ka warware wannan amana to ka zo da haka ce da wani da da ba amana na zo kai na ga ma to in ka zo ko sai ka samu da cikin har da ka yi to aliyu mai annabi to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai fa ko an yi yu'adhibu bi bara'ati ala abu hurairah abu hurairah ce ba ma ana aliyu bi ahli minan sai dai abin ya ci gaba da shi tare da mu nan cikin mutanen mina la ya kuki ba adal ari musulukun bayan bana a yau mana hanyar sahi sallan layya la ya kuki ba adal ari musulukun bayan wannan shekara kada kowane kafiri shi sake zaukowa makka kada kowane kafiri shi goma haji an yanke hajjin kafiri gaba ɗaya wala ya tsohu ga gari uriyan sannan ko duk wanda ya kasance da zai fi shi goma zuwa ga ɗaki babu sadaki bi gairin da'i babu mai bayani a kan yan sallah ba tare da mayafi ba da matsauri kawai حدثنا عبد العزيز بن حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابن ابي الموالي عن محمد بن المنكدر قال شي محمد بن المنكدر يشي جعلت على جابر بن عبد الله ناب جابر بن عبد الله وهو يصلي في ثوب مرتهقا فيه na ɗauko shi yana sallah da wani tuwahi kuma ya daga wannan tuha ya ɗaura shi ya daga shi amma ya ɗaga ne nan ya tsaye tsakanin duhun daga kafatin da shi wani da abu mawado a hali kuma ya gashi a kasa ko kuma gashi sarkake ne ta shi na za daure da zane guda amma kuma ga zane ne guda a ji wani da abu mawado ga mayafi ne a jikin bai sanya shi ba wannan ma sarfa lokacin da sallar kaza kare kunna sai muka ce mishi dalilin abokaina ya aba abdullahi ya kai abu abdullahi yusalli wani da wata mawado ya zagaye Allah ya kana a ce kai sallah da zane guda ana ce na am ina ko sallah da zane guda mayaji na na ajiman daura shi ba na dai daura matsauri amma ban ya mayaji ba a ku an yalani al-bukhari da duku Ina son jahilan sunna irin ku gane da nufin su musanya ne kuma in faɗa muku hujja ta a dai da hujja ta ga ta nan ra'aytu da biya na ga manzo sallallahu alaihi wa sallam kaza kaza na ga manzo Allah ta Allah ya hakanta na ga manzo Allah ya ta ku fa da shi don haka ni ban daura kawai ni sallah ban daura matauri ban daura mayaki ban daura matauri ba ni ya ma mayaki ko ni daga mayaki ya sallah sun haƙura saboda na kamar Allah shi ke na ta sunna shi to shi ta ce babu salatu gare jari babu ma yau kawai mera fahiri wai ruwa a nan abbas ba mai bayani a san abin da an ka ambata na kasara shin kasara tana cikin aura ko ba cikin aura to ma sun yi sabani akan kasara cikin aura ta ko ba aura ba don haka malikul asali ya ta akan cewa bakin al'aura na biki ne da kuma idan rukuwaci da bakin cibiyar shi zuwa kwan yashi shi da aura kuma wannan wadan shi a masaba da abu hanifa shi alayin abu hanifa sannan kuma shi alayin ahmadu na hanbali fi ahli kaulai sannan kuma shi alayin shafi fi ahli kaulai sannan shi alayin wannan a muhammadu na hasan ashebani ya ta shira da cikin a ainihin ɗalibai da abu hanifa ya ta akan cewa ka tattara al'aurata amma ibnu adiyyar da ya ne akan cewa ka tsira ba a ɗaura mace haka nan shi ma shafi ibi a haka ɗaure ya ne akan cewa ka tsira ba a ɗaura mace haka nan ibn hamid azahim ya ne akan cewa ka tsira ba a ɗaura mace to daga dai cikin imamai ne wanda matsala da lafiya ce yau hadu buhari sai tsawata kan sabari ta so ya bar ta haka amma kuma an ji ba ana gane da kanta ya ce ba ma da kawai girfan hidi ba ya gane a kan abin da an ambata na abin da na kasara wani ruwa an yi ruwaya a limni abbasin daga abdullahi abbasin wajen da hajjar wa muhammadin da jashin ana nabi sallallahu alaihi wasallam a cikin auratin wa da an yi daga abdullahi bin abbas amma ce wai farko ko ce wai ruwa dan yace wai ruwa hadisi da illa wannan hadisi wanda yayi ruwa ana ce abu ya haya alƙatta ko da ifan shi a cikin da ba wannan hadisi da ya wato shi a hudun hamalin ya wato shi amma cikin isnadi ne akwai abu ya don haka buhari ya kawo na da وقال انس انا ذكي رضي الله عنه حكى النبي صلى الله عليه وسلم عن فهمه من الله يا كورن يكتسرى ashe ke nan aka tattara ba aura ba shi wa hadisu an nafi ahmad sai buhari ce hadisin gana an ka ahmad ai a ta kusa da shi amma ne inganci ke nashi amma wa hadisu da hajar ahwad shi ko hadisi na jar hajar ahwad shi amma shi zagayewa in muka ɗauki ka tattara a aura ta in zo ne shi ke da huta wasu ce a aura ta fice ba aura ba shi

ya san nabi sallallahu alaihi wa sallam kwatai manzon Allah ya wuce godiya ne, ya wuce da tarine ne yi da har Usman lokaci da Umar Affan da zai ne wa qala Musa wa hadith da kai mutasi wa qala rajul salih yadu salih yace anzalallahu ala rasulihi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya tabbata aya ga manzo ne la yasri qa'idu lil mu'minina wa fahimtuhu ka tafsira ce ala fahimtuna akan ka tafsira ta wannan aya ta sauka ka tafsira mazo tana akan ka tafsira ta to wannan shi na gudun kenan alfahimtu da ya warke ka tara ba a ɗora ba shi amma isma'il ya bi ta muku hali akan hujja da wani hadisi yace ai wannan bai zama hujja dan shi na gudun cewa a shekar ta rikita mazo sallallahu alaihi wasallam ruhi yana yawa ruhi take da ta akan tashi tara ba shi na mutum da gaba da ba yace kun ba mu jahilta haka fa saboda ya sai ka tara mazu lokacin da ma rashin sauka akai nan sai sai nauyi akai na hatta yadda an tura ta fahimi hannu ji tsoron kada ka tattara ta ta karye saboda nauyin mazarci da aka sauka mutu sallallahu alaihi wasallam inna sulki ilai ka tsawon da kira a shekin da ka ji tsauran na ta kila ya ta gare shi yau haka ma sai kasance ka tara ta akan ta tara ta ce wallahi sai da nufi kamar tawo ka ta za ta karye حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا اسماعيل بن عليا قال حدثنا عبد العزيز بن سخيب عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حكيم من الله غدا هيبل يا كهيبل وصلينا انتهى صلاه الغداء ممكن صلى عينهم دنبو شجا هيبل صلى الصلاه بغلة من يدر دونغو دونغو فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وزوى الله يخو وركب ابو طلحه شيما ابو طلحه يخو وانا رديك ابي طلحه نيكو ان باي ابو طلحه يا بوالي سبوه ابو طلحه عينهم وما انا لا سبوه لبي مهيكشي wa ajara nabiyullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sheka da sosai da doki ne ko kuma da jaki ne wata hudan an ce jaki na kawo shi ne ta ka haiba da cikin ainihin kurkuda ta haiba da wa inna rukubati la tamassu libati fa inna rukubati hakika ainihin wa dangantaka ta la tamassu fashila nabiyullahi sallallahu alaihi wasallama katara ta na gunga katara ta gwiwa ta tana gunga katara ta manzo sallallahu alaihi wasallama ta ga nan ya bari ka ta ke nan ba al'aura ba shi saboda al'aura ce da manzo sallallahu alaihi wasallam bai da hashi kasance guduwa ta ana sunna malike tana gudu a ajin nashi sannan ko ka tada ثم سألنا أثر الإزارة ثم سألنا أثر ثم سألنا أثر الإزارة shi فجده كم فهي shi والبيوش ta فهي ذلك الشيء لك تكتلا فيه shi na تاكا وانا شنا بنا كم كتلا ba shi ya al'aura shi da mutum sallallahu alaihi wasallam bai kure ne zai ne gare ta ba ya bar daga gidi ana ganin ta hatta inni azur ila baya da fahidin bi Allah sallallahu alaihi wasallam yace hani kasance ina ganin hakke na kitaran manzo sallallahu alaihi wasallam wal hada hal doka ce ce shiga habara kada ta ce Allahu akbar hariba haibar Allah shine mai girma haibar ta rubuce haibar ta rubuce haibar ta rubuce saboda ni yace yadda hakika cewa mu idan ana zanna da ta hakika wani idan mu ka tabbata babban mutane muna jiran mu da gare su mu shiga ba ta tababul mutalina wanda muka jira ko wanda aka wa gargadi wannan su haya ta ta kasance su haya mu ne ne su ka su haya ta duk su haya da mu ke su ko ga wani binni muna jiran mu ci wannan binnin mu shige shi mu kai mai hali mu kai wanda a ciki mu kama da kama mu kashe mu da kashi to waɗannan masu wannan gari wannan su ya samu mun samu mun da su mu kuce sai ya ce gari Allah ya kare mu Allah haka la san Allah ya faɗi wannan haso Allah ce fa da kaum sai mutane suka hito ila amalin zuwa ga ayyukan su ba ta ana da zagaye da bin su ba sai suka hito zuwa ayyukan su wannan ya hito da fartanya wannan ya hito da shego wannan ya hito da diga wannan ya hito da farba duk kayayyakin aiki sun fito da su ashe kayayyakin aikin ga irin kayayyakin da aka rubuta gina nan don ka taimaka Allah ya tafa'uli fata da kyawu yake kun fito da kayan aiki irin waɗanda aka rubuta gani da su don haka birnin ku ya rubuta birnin ku da birni Fakaru suka ce, da suka gama صلى الله عليه وسلم ba ba شيء da shi nan ba, ya zagaye birnin gaba ɗaya فقالوا لك شيء محمد جاء محمد قال عبد العزيز عبد العزيز صحيح تاج رواية يا تبع الرواية قال عبد العزيز صحيح وقال بعض أصحابنا وفي لك صاحب صاحبهم أشوفه وانا رواية لك أدب عبد العزيز صحيح عن أدب وانا ثالث البناني عن أدب محمد الفليل عن أدب عمر الطويل عن أدب شيء هذا الجامع جيوا شيء أنس to daga cikin wanda sun biyo ruwa daga ana da shi wannan abin bai wuce bai ji shi ba shi abdul aziz ibn suhaib yace wa qala ba'du ta. wasu daga cikin amsan ta sun mutum kace wa san muhammadun wal hanis da muhammadun nan wal hanis wallahi da yaki babban yaki ya zagaye mazan mazan ke na kuwa ta koma a shirya mashi yaki ya a shirya ne a shirya yaki ala ce ba a samuna hamun kashe haibar a watan akan rijaya kwanu mai asali an ka tara kamanni وجاء إليه سيره يكلف يزو فقالت يا نبي الله يا مرضى الله أأتني جارية من السمي فباين وتبو يا لك الشمباين لأحكام فقال يصحب كل جارية كتنك كام أبو يا ذلك الشمباين لأحكام فأحد سكية بنت بويه سيسك كام سكية بنت بويه فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لوكسي كام سكية بنت بويه فإذا سكية دم ما تنخيبر بابو تيتسا sannan kuma kamar sanar ya shiga haibara ya asali shi babu rajin da da ya turko da shi kuma yanta sahabbai na mazo babu wanda yake wani da wannan da ya turko da shi da jami'in abdullahi alabu da shi waɗanda wani ta san yusuf alaihi salam su ke kyawu don haka ma hanyar an ce shi wasan yusuf umar muhammad sallallahu alaihi abdullahi da shi sai kasance da ya turko da shi suna da tsanin kyawu furucin mai sanin biyayya da manzon sallallahu alaihi wasallama ya kasance ma da inda zuwa inda manzon ya zuwa cikin wata hiyar to ta ce manzon sallallahu alaihi wasallama shi ya ganda ta ce ya rasulullahi ina son ka bani ko ya ga cikin bayan da aka kama ta ce ka fita za ta ko yaro za ka kama cikin bayan da aka kama fa sai wani mutum da ya gani haka nan sai ga wata hakika da ya su kuma ya kwaruwa shi kasa ya kawai kokari gaba dai وجاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم sai wani mutum ya zo inda manzo sallallahu alaihi wasallam na hajar yake ba su kuma ko wani mutum na ko wani mutum ba da ce ya nabi Allah ya manzo Allah a a daya ta tahiyata ta ba ta yi ta tafiya bin tubiyayye ta ba shi tafiya bin tubiyayye sai yi ta kore da wannan dai ita ce shugaba cikin banu ƙureza ita ce shugaba cikin banu nadiru kuma ga shi ka ɗauko ta ka bashi la ta zuba illa la ka ba ta inganta ba ta cancanta sai da kai da kai ta dace ya rasu da lafi da manzo Allah ya wannan magana haka ta ce da uku da haku kira shi zo da ita ba ja a da hasa yi zo da ita lokacin da zo da ita wallan ma nazara ila ya hannabi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da manzo Allah ya ta kada sai manzo Allah ce ya kullu ya da cikin min da sani ga yara ka samu wata boya daga cikin kamar da kama amma ka bar wannan to abin da samu zo sallallahu alaihi wasallam yayi wannan ko bai sha wata yayi wannan akan daya abubuwa guda na dai dai ne an gabata da hannu da yake kula bi da abubakar ga umar ga usman ga wannan su ne manya su ne manya manya sahabbai to ga shi ke su kula ya zaɓi wani abu wanda ya fi shi kuma da ba su da ilimi na ɗaya da, sannan bayan wannan kuma zo sallallahu alaihi wa shi da Allah ya ba dama in an ka ci ganima shi ka duk abin da ya san shi ganima shi ko kana shi wannan ba a sa shi nan amma mu zo da shi haka ba to bisa da wannan dama abin da ya yi wa shi a cikin kula wannan in ya bashi wannan koya ya tafi wajen da kun ganima a shirya kudinta a yadda kimanta to sai ya kasance shi ne ya tukuna biyu ya yi zaɓe zaɓe da ya kowa don haka sai aka auki gara ga manzo a cikin to wannan boya ba su dace da kowa ba dai da kai ko manzo Allah ji ba ya ga haka A kan shawarar da aka ba manzo sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah shi lokacin sai ka zaɓi wata boya amma ka bar wannan yace tukuna biyu ka zaɓi wata wadda ba wannan ba ala sai a wa فأعتقها النبي صلى الله عليه Allah كما قال ديوتا bayan ya ɗauka ta fata da gwada haya aure ta wannan abin da an ke ba da labari ke don wannan abin ya faru tare da anas ba kala da kota da sai ta fito alkunani ya ce ma da ke na kaga ba a tsaddinin sahibin ba sai ke nan ga shi ana na da ya ɗalibai suke da shi wannan labari wanda ke ba shi a abdulaziz sahibin na shi ya ba da wannan labari amma sai ce to cikin mu ba wanda ya tambaya sai wannan sahibin abdulaziz sai ya tambaya Ka na da kusa da ta fita cewa, ta fita cewa ya ta. Ma a ta daka ha. Ni ya ma ta sadaki ya aure ta. Ba ko ta ma sadaki ba, mba ya sadaki. Ka na nawa ta ha. Kanta a tana daki. A ta kaha wajen waje ha. Ya ɗi ta ya aure ta. Ke nan waje Allah i ta ta ta kaha. Ƴan na ke yi ta shi ne da ɗin sa. An ce ta na mu ci. A ta saka na ɗauke sallar ala ma hatta idza kana tadri da wannan abin ya kare shi kenan manzo Allah ya yi ta kuma ya aure ta hatta idza kana tadri sai ya kasance ga hanya ya hadar hada ku ummu sulaimi ummu sulaimi kuwa ana sai ta kira wannan mata ne sai yi mata tsawa ta shirya ta ta yi mata lalle ta sa mata mai ta sa mata turare ta sa mata tuwaje ma ta sha wata hali cikin da rana sai dai ya ta doke ta ta kira mata irin ta an kace an kai manzo Allah ta gefe an wanke ya kuma an kai wannan abin da kuma biyar da yanki ba a zalhara kun da dare ko tun kaga an kai amarya da yoshi an kai amarya da daddare A shi ana wanke amarya kuma ana kai amarya kuma lokacin kai amarya da daddare ba a ba da biyu sallallahu alaihi wasallam abu ta sai manzo Allah ya waye gari shi na ango manzo Allah ya waye gari shi na ango sallallahu alaihi wasallam fa ta da mata su mirge yanzu an yi an gaji sura walima fa ta da sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam man kana inda shi on duk wanda ake wani abu na abinci tunda wurin tafiya ake akwai da ruwa tafiya babu abinci da gida ne mazo zai mutu walima da zai babbar bisa ko a yanki nashi ko a yanki sa ko a yanki kuma kai ko a yanki awakai saboda mazo sallallahu alaihi wasallam duk dukkanin mata ne walima da ya rawar tayi walima to shi ne sai mazo sallallahu alaihi sallam ya ce duk wanda ake wani abinci shi kawo abinci na nan ka kenan za a yi walima ta shi man kana inda hu shay'un duk wanda ke da wani abu kada shi shi zo da shi ba ba ta da dai an kai ba Allah ta ka shi da ga ne wanda an koje ga ne na an ce mai shi ne da gashi ya koje to sai ya zo sumul sabon yanda a ce a cikin za a zo a cikin ka da shi a ce an gama sai an ce ko sai lokaci an ce a saki mutu to lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam shi ne wannan ga ne da Allah na dudu sai mutane sun ka kan mutum sai ka zo ya biyo mutum sai shi kawo da dino waje na nabi da biyu da samai wasu ko shi na kawo ainihin mai saboda larabawa suna samai suna shi da burodi kamar da ta ce ya fi ce shi wannan burodi kamar global suna haɗe mai wanda ya kasance in lokacin cin abinci ana ɗauko burodi da larabawa suna shi burodi sosai sai a ɗauko wannan ma a sa ana komawa ana shi wani daga cikin musulmi dole mai kala sai shi wannan abdulaziz sahari ya ce sai abdulaziz ibn sahari ya ce wa hatibuhu ila rasul anas ذكر قد ذكر التويك يا أم بتويك وتنزالينا تبين تغيدو bayan an yi dawo an shirya shi sai a jiya shi wajen ciki ne sai sami nono ciki ne idan aka sami nono ciki ne ya nono sosai sai a jiya shi goshi sai a rage in ya goshi sai a rage shi aka rage kawai ta ga rauni ya zama gari in lokacin kyan kura ya sai a yi wani a zuba shi kenan ya zama kura kuma akwai da yake wanda sai wanda suka sanya ma shi ko gari za a kama samai mai mai tsayi a kan gaba ya danyi ana hotuna shi da shi ana hotuna shi da shi har shi hotuna ko sai a aji in lokacin shi a gidan ya kawai aka ɗauko sai a nemo kawai sai a samu wani mai ko a samu wani ɗan goma sai a gama sai a sai a ci shi ke na za a ci wasu kuma daga cikin sun haka wasu da aka kawo su yi shi na cewa a sai buhu zakarar tawika kala fa hasu ne an ka haɗa abinci hadawa fa kanu walimata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan ta kasance ita ce walima ta manzo sallallahu alaihi wasallam shi ne aka cewa auren aulan manzo sallallahu alaihi wasallam ala tafiya manzo Allah ya wa tafiya walima sai ta mai wata mai da gari bayan gari ko da dake ne kuma an samu hada samun ke hada mai don haka manzo sallallahu alaihi wasallam cewa idan kai aure ko walima yanzu mun samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi aure ta hanya shi kai ma yan tafiya ta kama ka da hanya ta samu wata ta so ka samu da hakku tana son ka Allah ya dama mata ka hanya kun hanya ba sai ta so gida ba to manzo sallallahu ai mamaki a nan nan an samu goya wata ta ya an samu goya wata ta ta kowace goya kyau aka ce bata dace da kowa ba sai da kai to ashe na ta ga nan wani na daga cikin masu hankali duk sahabbai masu hankali na amma daga cikin sahabbai sun ce wanda goya wata dace da kowa wata da kai ya rasu da Allah sallallahu alaihi wasallam to ne sun batun wanda yanzu an haka mata manzo sallallahu alaihi wasallam shi dai an halatta ma ganima a Allah da kullu zafir ga na'i wa hada manzo Allah ya halatta ma ganima kai ko ko ba ganima ba matar da kake aure da ita in manzo na so an ce ka sake shi aura sallallahu alaihi wasallam bai kai haka ba amma an ce ka ce da duk ya an da ganima abin da amari shi na Allah sai ba shi bukata sannan ko matan uwar ta so ne suke aura amma mu zo bai cikin hadar sallallahu alaihi sallama. don haka shi ke nan kaga wannan kaya nena ya yi kyauta kyauta da kudin da aka kasance bai ayyana ba shi wanda bai neman kyauta bai nemi a ayyana mai ba don haka manzon Allah bai ayyana ba an ba shi kyauta da kudin da kyauta da kudin kyauta daga baya sai kasance aka canza aka ba kyautar da ba wannan ba Wannan bai cikin saba alƙawari bai bai cikin kuma ainihin wajen yin kyauta a taɗin kyautar da an ba haka ba ne manzo sallallahu alaihi wasallam ya ta ya ta da mishi da riko da ba wannan ba wanda ya kasance kuma da an gaba shi ta dace da shi wanda da kofar da dace da shi don haka aka amshi da kawai da dace da shi sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam a yi mai وإن يكن أباه في سيده إباه فسيده أي لغيره كمثل لولا أشوق مكري فيه محمد أمر فتقى وفي وفي البخاري أبي عن علي كالحيل كتب بأبيه من علي كما تليق أي بسوء ابن أوف in ta ne auta jiki na wajen hadira ya na rukun nan jiki wa da riki in ja abubuwa hasanun da ya yi na hukari sai mura ajin ta lawaja fa uti kanna alaini tuma rabiya ilimi wa fili jari ajimu Sige ni ta tariki wa huwa ta imu alhamdulillah wa in ya kunta ba abu to shi hadisi muna bayani akan hadisi wanda aka ce ma'azam akwai hadisi wanda ya kasance hasanun na da zaki hasanun da zaki in ya samu ta ba a shi na komawa ta hiro da gari to shi na ce wa in ya kun in ya kasance shi hadisi hasanun ta ba a ko tsewa ku fi sai tsewa wani ainihin shi wanda ya zo nan hadisi ta ba a ya bi shi fi sai da hi ga riwaya ce fasa yi mu shi aka ce ma hadisi ingantacce a da gari sahihu da gani ba sahihu da zati ba muna da sahihu da zati muna da sahihu da gani shi a hasan in ya samu ta ba a sha tashi da zama hasanun da yi shi kuma sahihu da gani ingantacce da wani ne hasan ce na kai ne ainihin sifa da ta ta yi zama hasan amma sifan wani ta karfafa shi kuma masu yi don haka sai a ce mishi hasanun da zati sahihu da gani kamar da lura ba shuka ka san hadisi na da za a shuka ala ummati la amartuhum bi siwaki inda kulli salatin muttabi'un bihi muhammadun aure muhammadun aure muttaba'un ba muttabi'un ba muttaba'un bihi muhammadun aure muhammadun aure na alkamata muttaba'un bihi an fi shiga wanga hadisi ya ya samu mutaba'a farka fa don haka ta zahiri da zama wa da zahiri da zama hasanan da zahiri ya koma da zahiri da zama hasanan da koma hadisi ne da ya an muhammadu da abin da ya kamata to wannan hadisi shi muhammadu da abin da ya kamata shi da cikin albashin kuma da shiri shi a cikin wanda ya kasance a dangantakun na wajen amana da gaskiya a dangantakun na suna gobe gaskiya ne amma laki da hu da yau shi na da ainihin su ulhizu bai tare abu da kyau da kyau wanda aka ce masa yau da hizu wanda ya kasance wajen a haɗa hu a kasar ne zuwa ne kusan kuskure ya yi ce ba shi ake masa yau da hizu wanda ya kasance shi na yawan saba masu kafi bai cika dacewa da ya ta kafi ba shi aka ke wata yau da zai amma shi muhammadun wannan muhammadun alunan alkamata shi na cikin wanda ya kasance ta tukun na kuma kuma aminun na don haka malama sun kace fa hadisu ko hasan da yi wa amanati sannan kuma da aka kuma a ruhu sashe malama sun na shi da so shi ko saboda mummunan tsarewa ta yi bai da abu da kyau bai da hakan mai kyau kenan ba ya cikin ƙwararru wajen haƙi ba ƙwararre na wajen hanta yau haka hadisi ko hadan amma sai suka ce wannan hadisi ko hari da muslim mutum wannan hadisi ta hanyoyi daban daban daban ba ta hanya ce ba wato haka sai hadisi ko ta hanya ta hari da mutum ta tabbata wannan hanya daga kai kuma ni sai kuma don shi na hannun da zafi sai kuma ta yi gurgai ne dan wa fil buhari sannan kuma hanyar da shi da buhari mun samu hadisi wanda kasance hasanun na da gani da sayyukun na da gani hasanun da zaki kina sharifu da gairi wa fil buhari akwai hadisi wanda wannan ya rawaito ubayyun abbas ibn sahal ibn sa'id asai ya rawaito wannan hadisi an abihi an jaddihi fi zikri fi zikri hayr da sallallahu alaihi wasallam da an fito na dawakai na mazo sallallahu alaihi wasallam shi na bayani akan sifar dawakai na mazo sallallahu alaihi wasallam to shi wannan ubayyun abbas ibn sahal ibn sa'id asai ya kasance shi na shi a babu Bayan cikin zikatu amma sai kasance ya samu mutaba'a wannan hadisi na shi ya kasance shi na cikin shi ma al-mashhurun bil kutub wal amana shi na cikin wanda ya kasance sun shi hadisi da da amana sai dai hadisi ne hasanun na bai kai sahihi ba amma sai kasance dan uwa ne abdul da ya yi riwaya irin ta sai ka bane shi don haka sai sai da zama hasanun da zatihi ya koma sahihu da gari don haka ce wa fil buhari wa bayyana an abihi daga mahaifi ne an jita yake ke tsirrani da bayani akan dawakai na manzo sallallahu alaihi wasallam rasu bi abihi ya samu ta ba'a wannan hadisi min ahihi daga dan bayan abdul muhammad to wannan kenan sai kare da ainihin sahihun da za ta yi wannan kasance shi na in ya samu safarin shirai. shi a tashi daga zama sahihul da hannun da za ta yi ke koma sahihul da gairi to shi ko hadisi da kasance shi na in ya samu ta hanya ta kafa shi shin ko wata hanya ta dafa hadisin ilimi ya daga zama ilimi shi ko ko masu nan da gani ko ko dai a a da wasu hanyoyi daban-daban masu masu sun ba ko wata hanya ta dafa hadisin ilimi shi koma nan da gani ba sai wata hanya daban daga cikin hanyoyi suna hanyoyin da ta dafa hadisin ilimi ya daga zama ilimi ko masu nan suna mara ne lissa halin da sai sai kamar da ilimi da kuma hadisi wanda kuka ce da ilimi na yasu ihimdin rawin sami'ul himdin sami'ul himdin na rawin au kuma da isalin ya kasance ya hadisin nan akwai misali ciki ne ya yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hadisin ya kasance na da idi na gun wasu malumma ba a hujja shi shafi'i bai hujja shi a mutum haban ilin shi kauta ne bai hujja shi malikun hasan da hujja da hadisin musali a wannan a mutum a malikun da shi da abu hanifa suna hujja da hadisin musali amma ba da shafi. shi ma Ahmad ibn Hanbal yake a hadisi dole yake hujja da hadisi mutane da shi ne ko kuma hadisi ya kasance shi da dalili ko hadisi ya kasance dalili cikin kamar irin su bakin da wani irin su irin su wannan da ta da ama irin su su sauri irin su ya akwai da an kai aka zo a kai akan ainihin wa masu dalili wanda addu'a sai aw ta hanyar ko kuma da ya kasance rawi majhul cikin isnadi akwai wani rawi da kasance majhuli na ajiyance shi wa aka ke majhuli shi ko wanda aka ce majhulin mazaba an burawa wahid wanda mutum guda ya yau ruwaya da yake wannan yi wata babu wanda cewa na ce na to shi aka ce majhuli majhulu ayin shehu su ne, in zan lam yusakna rusuhu kal mukan ko mun yi ko tunan rawu maluma sun ga hadisi irin wannan wanda ya kasance wata rabon maluma sun waito shi rabon alhaji kuma maluma masu hadisi sun waito shi ko kuma ta rabon maluma sun gaya na Shi kina samun kyawo hadisi wanda ya kasance da ilimi na da zuwa cikin da rawuni au da ya auta da dalili ya auta halin to da kunna kina komawa hadisi ne kyawo yace wa hadisi ya kasance ya zo ta hanya ta daban ba wannan hanya ba in ja a in ya zo wa huwa hasanun shi na komawa hasanun da gairi na wani ne sai shi koma hasanun da gairi ashe kenan hasanun da gairi shi asaluhu da ifon duk da aka ce haza hadisun hasanun da gairi to asaluhu da A shi hadisin ya kasance za zawin da sabi'ul hirzi ko kuma hadisin na mursalina ko kuma shi ne akwai wani huri ko kuma shi hadisin nan watan akwai akwai ni akwai so ihimdin ko da dalili ko to in hadisi ya kasance da ɗaya daga cikin waɗannan gobe in ya samu wata hanya ta da mata kamar shi ta komawa hasanar da gani ba ba da iki sai ta daga zama da iki idan ya daga zama da ikon da za ta yi kenan sai shi koma ni sai shi koma hasanar da gani sai ce ni nawa hadisi ba ta kasan hadisi wanda ya kasance wata mata ce ta zawaje sai ya aure ko wanda kana alaini an kai mata sadaki da takalma guda biyu sun mara da yadda nan sai da wannan sadakin da aka yi mata da tirmidhi wannan hadisi ya zo cikin tirmidhi nahu hadithin ra'atin tamka hadisi na wata mace wanda kasance tirmidhi ya rawaito shi wato yake wa fil da atimu cikin isnadi wato akwai atimu to shi wannan atimun ana ce mishi da ubaydullah shi yau da wannan hadisi a abdullahi ne amirin abin da ya hada to wannan hadisi na wanda tirmidhi ya rawaito an abdullahi da amirin da ya a an wannan an atimin ne ubaydullah shi kuma an abdullahi ibn ali ibn abi rabi'ata yace an namra ana hakika wata mata min fuzara daga cikin fuzara da zawaje alana alayhi ta yi aure akan takalma guda biyu kawai sai aka zo aka gaya manzo sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ta hakira ta aka ce ga hawan cikin ta yi aure takalma biyu aka ba ta su asalaki sai manzo Allah ta hakira ta tazo sai ce arji ta illa fito ma yi bin alayhi zaki yadda ki bare ka ki zuke ki kan takalma guda biyu kana na'am fa ajala sai masu Allah na wani hadisi shi ke shi na hadisi shi ke nace shi na aure yayi ake yadda wannan ko to wannan hadisi da yake na domin za mu yi tafiya da shirki shi na cikin wanda ya kasance ba a karɓar hadisin saboda tafiya da shirki na amma hadisin ga wata hanya ta daban ta ɗaukake shi don haka sai hadisi ya koma hasan da gairi ba ba ainihin da yake ba ta sai hadisi zama da yake koma hasan da gairi shi na ce wa fi da jari a ko da gairi ta tsare ko ga ayyuka wa shi wannan hadisin ka'imun tsayayye yana daidaitacce yana yana komawa hasanin bai gaisa tsari ba ta wannan hanya ba alhamdulillah to bi abu da mutum a wajen raba ko a rabau a gyara wajen raba an saka rabau a rabau a rabau akwai rabau akwai ra'a ga wajen halin ra'au ko ra'au ko rabau ra'au ko rawau na samu a sa rawau sai a ƙara wawu gaba sai su koma rawau sai ta alfa da take yawa rawau alhamdulillah su ba su salama ba Thank you. ya halatta maulidi a yi maulidi ko bai halatta ba a barwa da wasu mata ah, tambaya ta roƙo ina tambaya akan ya halatta a yi maulidi ko bai halatta a yi maulidi ba to ya halatta a yi maulidi na manzo da alaihi wasallam magabata sun yi kuma shehu usman ya yi bayani ana maulidi na manzo sallallahu alaihi wasallam ana dafa abinci in ya kasance babu ta ciki babu tara mata da maza bidi a ce wanda ya kasance mutu hasana haske kuma mai ambace ta bidi a ce mutu hasana maulidi akwai bidi a wanda ya kasance ya ce akwai bidi a wanda ya kasance haramtacciya ce akwai bidi a wanda ya kasance ruhi ta amma shi mai ya rinjar cewa bidi a ta maulidi bidi a ce amma wanda ya kasance mutu hasana amma in ya kasance yan halar an kulle ma a tsaye ya zama ya daga kowane irin sako sannan ya bidi a mutu hasana wa illa fala amma in ba haka nan ba in ya kasance sabo ya shigo ana hocin mata da maza suna zama bin amharama yawan haram na hada mata da maza amma in ba haka nan ba ke ɗaya ne shi ke ne maulidi a na mai kyawu malum masu yi bayani a kan kyawu ne da shugaba daban-daban duk da ke yi alhim Allah duk sun shigo ciki a jiba ta yi da rubuta da sinyama in inda za mu ga da mutaki mu halafan aladini ya bayani kan ana maulidi mutum da ya kasance babu wani aiki da aka aikatawa na haram ciki shi ba ya amince shi bid'a mutahana kuma imam Sa'idi ya yi ya hauri hawli mutahana dashi ya yi da mutane da wuri a kan maulidi kuma alhamdulillah wani malami a ɗazu ya waya ya ce ya yi a kan maulidi don haka ma ya ba su a adiba a gani ta yi sannan a buga a raba ma ainihin ɗalibai kuma insha Allah ba za a diba kuma Allah ya sa aikin ya yi ma haka da aikin da yi Allah ya sa ya yi ma haka ya dace a kan aikin da yi alhamdulillah sai na'am gaskiya na shehu ya yi ko kuma abin da zai ba wasu suna cewa shehu bai shi ne tambayar shi ta yi shehu usman bai da dalika ba shin gaskiya ne shehu bai da dalika ba ko ko shehu usman ya dalika to shehu usman ya yi da dalika dalika tsadariya shehu usman ya yi saman hayyar cika ba duniya kuma dalika tsadariya ita muhammadu bello ita ainihin wadiri ne na farko shi ne shehu abdullahi akan dalika ya bar duniya kuma akan dalika tsadariya muhammadu bello yake sai ta gare ta hayyar duniya kuma a kan ɗariƙa ƙadiriya duk ashabu duk da ba ta haifar shi Usman ɗariƙa ƙadiriya ɗariƙa ƙadiriya ita ta aka yi wa dan gado gado ya gada gado ya gada uwaye sun gada ga uwaye su kuma ƴaƴa sun gada ga uwaye ƴaƴa sun gada ga uwaye wannan abin har ya kawo zamanin gana mu hanyar yanzu na ɗariƙa ƙadiriya ita ce mutane sun kudu mai yiwa suke a kanta saboda shehu usman radiyallahu anhu shi na a kanta bisa da haka na hakuna ji inda ake da ana cewa kuna wa kadirawa wannan tun zamanin shehu usman aka wannan shira saboda ainihin shi shehu usman ya jike da kai ne ga abu ke bi kuma dariƙa ta kadiriya rika ce wanda da rika ce mai kyawu ita dariƙoƙi gaba ɗaya masu kyawu na babu rika da ba mai kyau ba sai dai an shigar da wani amshi da wanda ya kasance wannan da tsanani ko kuma kuskure na akwai kuskure akwai jiganganci wannan kuma da hada ba ma'asumi bane duk wanda ya kasance ba ma'asumi ba shina ya kuskure shina ya sa abu wanda ya kasance ba gaba ta ba kusa ba wajen gyara shi da shi wani abu da ya kasance ba gyara bane amma shi san ba gyara bane amma da dalika a mutane kyawu a dalila tijjaniya a ainihin rifa'iyya na kashabangiya shazabiyya duk waɗanda jikokin ya masu kyawu duk ɗaya sun ambace su kuma sun ambaci kyawun su kuma an san masu yin su an kawo da masu yin su an ƙari suka bar duniya ba su kawo shi na da ko wanda ya kasance shi ba da ya su ba amma ba a iya kiyayewa da ana hango ne sallah ana mugun jiki tun da aka ce akwai ko talatu tun zamanin mutum sallallahu alaihi wasallam ita a zama ibada ko to wani ya sallah ba da kyau ba don haka ba ba maki a ce wani ya zo da kawo cikin dariƙa wanda ya kasance a gan nan masu dariƙar nan ba su sa a gare kuma su da shi ba ba ke wannan kenan amma dai bai sa a ba da dariƙa dariƙa mai kyawo ta ana yi har yanzu ana yi kuma kofa na nan ko idan mai fi dariƙa shi ga dariƙa shi yi dariƙa amma shi tsarin ka'idodi na dariƙa akwai ainihin ka'idodi na shirki a gona muridi a ɗaya a ɗiba wasu na cikin awalul ulusiyya wanda abu ruhani a yayin ya rubuta ya rubuta alwarul kursiya ya sanya shi al anwarul kursiya ko fi qawaid sufiya akan ka'idodi wa da baye. ya za a yi ai dariƙa sun kuma akwai risala ta kushe wanda ya rubuta malum masu da ainihin risala ta kushe abin nan sai mai kyawu hanya sai mai kyawu ya kawo qawaid masu yawa a cikin ta kuma duk ka'idodin da ya kawo malumar duniya sun gani rubuce har sai da sai da wasu sun gani rubuce babu wanda ke risala ta kushe ba mai kyau ba ce ya yi rubuce rubuce ya taka idoji masu kyawu da nan ya kauce wa dariƙa duk dariƙu gaba ɗaya an gina su ala kitabu da sunna akan kitabu da sunna an ka gina a akan gyara hali a gina duk wannan bayani shi na cikin duk da aka yi bayani a aka dariƙa za a cewa dariƙa an yi da sa a kitabu suna kuma suna cewa duk abin da ya saba duk abin da a cikin dariƙa ta auna shi da alƙur'ani ta auna shi suna ta manzo sallallahu alaihi wasallama in ya saba ma alƙur'ani ya saba ma zahirin alƙur'ani ya saba ma zahirin sunna bai da alƙur'ani ba bai da sunna zo sallallahu alaihi wasallama to ko shi wannan ba dariƙa ba ne ko ya a cikin dariƙa wanda ta ce sunna